Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Har yau dai malamai da dama na tofa albarkacin bakin su game da kadiyar fatawar Profesa Isa Alfantami da ta sake dawowa. Inda ya dawo da ita a yanzu haɗi da cewa duk wanda zai iya zaman muƙabala da shi akan haramcin riƙe carbi to ya zo su zauna. To alhamdulillah inda nan take malamin tauhidin nan da Abdul Aziz Dutsen ta shi amsa gayyatar tasa na zaman muƙabalar. sai daga gefe guda kuma inda wasu na ganin in dai har speaker ba da zama aibu ba to ai carbi ma ba zai zama aibu ba sai dai ku ji nasa murtanin na tsokaka professor Isa Alfanta min amma kafin muna roƙon ku idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din tamu mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararra wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku mana like da sharing Lakin ɗin ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matuƙar gamsar da ku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 To kun daji tsokacin game da carbi, me za ku ce akan haka? Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka kar ku manta dai ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode da sauraron mu da kuka